Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a irin ta yau daga Tarihi TV tare da Maude Rabi'u Gwadabe. A ranar biyar ga Satumban 2002 ne 'yan majalisar dokoki ta ƙasa suka bayyana dalilai goma sha bakwai na tsige shugaban ƙasa Obasanjo. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar wakilai Faruk Lawan ne ya sanar da waɗannan dalilai. Baki ɗayansu dai sun shafi kashe kuɗi ne ko gudanar da ayyuka ba tare da sahalewar majalisa ba ciki kuwa har da baiwa ƙasashen ghana da niger tallafi ba tare da izini ba haka kuma majalisar ta tumi obasanjo da laifi bisa kisan gilla da sojoji suka yi a garuruwan odi da zaki biyan tun a ranar 13 ga agusta ne majalisar wakilai ƙarƙashin jagorancin gali umar na abba ta baiwa obasanjo wa'adin kwanaki goma sha hudu ya soka daga kujerarsa ko kuma su tsige shi Bayan cika wa'adin ne kuma majalisar dattawa ta mara ta kwararta ta wakilai baya. Dattawan sun ce Chief Olusegun Obasanjo shi ne ya jagoranci tsige shugabannin majalisar har guda uku. Don haka, gara shi ma ya ɗanɗana ya ji inda daɗi. Da yake kuma da shugaban ƙasan da shugabannin majalisun tarayyar duk PDP ne sai ta ƙaddamar ta koma ofishin jam'iyya. Nan fa shugaban PDP Audu Obe ya yi ta ƙoƙarin sasanta lamarin, amma abin ya ci tura. Su ma tsofaffin shugabannin ƙasa sun zauna da 'yan majalisar domin tausarsu, amma ba su amince ba. Chief Obasanjo bai tsira ba, sai da yarabawa 'yan ƙabilarsa waɗanda suke cikin jam'iyyar hamayya ta AD suka rufa masa baya. Bayan ya tsallake wannan ne kuma, ya sake lashe zaɓe a shekarar da uku. A shekarar 2007 kuma shi ya tsayar da wanda ransa yake so ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa na PDP. Ɗan takarar tasa Umar Musa yar shi ne ya samu nasara. Bayan rasuwarsa kuma mataimakinsa da Obasanjo ya zaɓo wato Goodluck Jonathan ya karɓa. Sai a zaɓen 2015 ne aka samu aka kakkaɓe hannun Obasanjo daga shugabancin Najeriya